yarda Allah ba Allah ya yarda birnin bidi kano dogon tsakanin ramadan karba ramadan a wannan rana ta alhamis wato shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da tsakanin ramadan garba ramadan da yar mage daga bangaren ramadan garba ramadan daga bangaren jam wannan dambe a wannan rana ta alhamis shida ga watan bakwai shekara da dubu lafiya da uku kuke kawo muku wannan damba kai tsaye a tashar mu ta mai suna damban mazaje tv yar hausar ta matatar gaskiya kuke kawo muku wannan dambe yar mage yar mage Sabala za a je tuba, shaba ya kara farko sani yar mage Dai da farko kiran. ramadan garbar barayar maki abun babu daɗi da gishiri ɗan kallo dan wannan yar mage Ramadan Garmaje la ilaha kallo ga abin nan na aula na kuwata godiya ga Alhaji Babangida Katikan Mabalwa dattijo mai halin madalla rumfa shashirgi kan ɗaki sai an taru la ilaha illallah Ramadan Garmaje Ramadan yarmaje ramadan yarmaje gashi na ana cin kuna makwado kai kai kai kai kai kai kai kai kai wallahi ana dauki madani la ilaha illallah kana gani aladin fafa kana gani aladin fafa wayo Allah kun babu da da ta biyu kenan inda ake daira farko dan ba ba kai gwani ba an da da'ira kai ramadan ramadan yar ramadan hayya hayya Allah mai rahosa ga sunan su bi cikin larura minister of defense na arewa da yar mage wani bola ministan tsaro na arewa da shi da yar mage garkuwar ibola ta gashi na ana ɗauki ba daɗi yan kallo ga dambon kuɗin kunan bonus ga dambon kuɗin kunan yan kallo bonus Allah ha to Allah ba mu rabon sa Allah ya tsare ka sanin su bi cikin larura Allah ka ba mu sa rauni targade karaya Allah shi kawar na gode mai jama'a dan na gode dan Musa baban Musa na gode dan Sani baban Sani Allah kan Sani Allah shi kara mu lafiya dole kan wannan ki godiya gidan sarki birnin Kebbi na yi godiya rafsan ma na godiya baban gidan sarki abin babu daɗi fura da gishiri to siniya kana ganin karatun wa siniya siniya kana ganin karatun siniya muna auna skeli godiya ana haji shau Allah ka ba mai rabo sa ku kaɗai ake saurare ka sanar su biyu cikin larura na nesa samuro kai kallo abubuwa mu daɗi da gishiri na arewa ramadan garba ramadan da yar wage garkuwar ibola ina jinka wane ne baban ayuba na gode na na kwankwasan kano dan musa bello eh. baban ayuba ya mutu yau ah. na arewa wallahi da yaki ya ci ministan tsaro magana ta kare wallahi da yaki ya ci ministan tsaro magana ta kare ministan tsaro yar goge ramadan la ilaha illallah kai kai kai kai kai kai ana cikuna mu kwado gashi na ya kawo wannan ya kawo ya sha kudu ramadan garba ramadan yar a sha ruwa koma aiki ko mota ta sha yi wallahi in dai ka yi mana aiki na hawa mun yafe ma abin da kai mun yafe mana hawa musa mana ga asai ga mulki na kallon ka daira farko na hawa ban umar dan hausa daga bangaren kudu na ina hautan dan bunza daga bangaren jamus ga dabban nan na hawa gaishe ka na hawa baban umar la ilaha illallah muhammadar rasulullah ga dabban na an taka da sarabe wuyan bakunci nasara wallahi na da Allah ta musu kwamfuta amma wasu sun ce ta ta musu kwamfuta wasu ta ne haka magana yake la ilaha illallah yi virus wallahi ta yi virus kwamfuta da kake yi amma ta yi virus da shakar hawa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi amma

ijini abba kabir abba shikenan la ilaha illallah mama abba kabir abba wallahi gwamnati har kano bello wallahi duk wanda aka cire shi ya tafi bello wallahi muna ke shaka ke ba ke shaka na hausa ga dabban nan na mai girma gwamnan jihar kano ijini abba kabir abba la ilaha illallah kai wallahi ɗaga ka kalo musa abba la ilaha illallah na da Allah wallahi nasara ta rikice inda ana samu matsala na samu la ilaha illallah kofin injiniya abba kabir abba wallahi ka kalo musa la ilaha illallah muhammadur rasulullah zarar ya nasara ya nutsu nasara ce fa akwai matsala gaishe ka nasara gaishe ka nasara subhanallahi wai allah rana da allah aminu wallahi rana da dubu agogo subhanallahi gaishe ka na hawa ba umar gaishe ka na hawa la la bugu la bugu la bugu subhanallahi la ilaha illallah subhanallahi nasara wallahi wallahi nasara ga nasara na rantsa da Allah ka bari da Hausa na samu akwai matsala na Hausa na samu dan ba la ilaha illallah za je hutu ga ka za je hutu na araba hausa sama da'ira ta biyu kenan aka dawo a wannan damban mota a yau alhamis shida ga watan bakwai shekara ta yi da kullum mashin a kallon mu zara ga bangaren jami'a ne wato wurin damara inda dan hausa da damara yake fafa kwanan da musa mai roƙo zo da mukulli an kawo cikiya eh, amma in mashin ya bata to fa ne ta a gashi eh ne koma amma da kuɗi ne ko ba za ka ba sai ka je ka gama bincike sai kuɗin yi idan ce sai ka masu yanzu da yake mu ne ka daga ban ya ce ina ina ato ai kowa ya sani inda ya kawo kayan cikiya ko waya ko kuɗi ko wani amfani da ke da kyanke da kyanke wani ma ba a gaya mu da haka na baka hakika ka kowa da ofisinsa ofis ɗinka ne kayan tsintuwa ko kuɗi ko eh. wani abu ko mashin an aka hirke za ba eh. yawa ni ba na ciki da haka in mashin ɗin ya mata an kewa ta baya an ɗauke mashin din kai ne eh. yawa ta da ah. dan na an koma nasarar da wuya bakunci la ilaha illallah muhammadar rasulullahi na gaya maka nasara wallahi idan kai wasa wallahi zai barka wallahi ranar da Allah da Hausa wallahi gare ka da na ranar Allah ka fa ka fa dole Allah, na ranar da Allah ka fa dole kyalle kai ta aiki ta kare da Hausa Allah gaishe ka da Hausa na Hausa Umar na hawa gaishe ta na hawa ba umar da sare ya buga lissafi lissafi ya bace subhanallahi wallahi ina gaya mata da sare ya buga lissafi lissafi ya bace la ilaha illallah subhanallahi gaishe ka na hausa la ila manana ta na hausa ni gajiya zan na rantsa da Allah kuma in na gaji sai yadda za ta in na gaji shi wallahi sai yadda za a yi da ni na burhanin na nace maka in dai na gaji shi ma wancan gajiya yake shi ma wancan dan uwan gajiya yake ba san waye zai kone ba ba san wanda zai kone ba la ilaha illallah la ilaha illallah nasara ya tafi nasara ya tafi nasara ya tafi wata injiniya abba kabir wallahi nasara ya tafi